والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na hudu a cikin mu na bidayatul mushtahi ta al'imam ibnu rushd al-hafiz rahmatullahi alaihi za mu tashi kitabu tayammum na'am والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نعم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم فيقول المؤلف رحمه الله كتاب التيمم كتاب التيمم لتاف تيمم التيمم شيني مع معنى القصد نفي تيممتها من أذرئات وأهلها بيذرب أجنى دارها نظر عالي تيممتها أي قصدتها سوداك ذاك معنى التيمم kenan أسلي أن أكيش دقاء alƙasdu to ma'anarsa a luga kuma wato alƙasdu ila turab listibahati sala liman lahu udurun maksus wato mutum ya nufi a sa'id kai maimakon kada mu ce a turab ko wata arifin shafi'iyya kenan e, alƙasdu sa'id mutum ya nufi doron ƙasa domin yin tsahara saboda samuwar wani uzuri wanda yake keɓantacce da shari'a ta aji na'am walƙaunin muhitu bi usuli hadar kitab to magana wadda take mai tattaro ƙa'idodin wannan littafi na attayammu yastamilu bil jumlati ala sab'ati abwab to ya ya hada wato babuka guda bakwai a dunkule albabul awwal albabul awwal babi na farko fi ma'arifati tahara sanin wannan sanin at-tahara tsarki allati hadhihi at-taharatu badalun minha wanda wannan tsarki na taimama yake zamantowa maimakon wato wace wace wani tsarki ne taimama take zama a maimakon ta afani ko ba haka ba wani irin tsarki ne wannan taimama take zamantowa maimakon ta to shi ne wannan dai duk kuna shi dai zai faɗa muku shi ya ce muku zai kawo muku ya kawo to abinda kuka faɗa in kun zo kwa ba mu kanku kwa ba mu kanku maki na'am babu sani babi na biyu ma'arifatu man tajuzu lahu hadhihi tahara sanin wane ne wannan tsarki yake halatta a gare shi yin wannan tsarki yake halatta a gare shi babi na uku fi ma'arifati shuruti jawazi hadhihi tahara cikin sanin sharaɗin halatta wa yin wannan ɗahara waɗanne sharaɗai ne za ka cika kafin ya halatta kai wannan ɗahara babi na hudu a cikin sifar wannan ɗahara ma'ana ya ake yin wannan ɗahara babi na biyar fima a cikin abin da ake aiwatar da shi da wannan tsarki wani irin abu wani irin abu ne wani irin aiki zaka iya yi wani irin ibada zaka iya yi da wannan sarki as-sadis na uku na shida sina waqid hadhihi at-tahara abubuwan da suke warware wannan sarki as-sabi' na shida na bakwai shayi lati hadhihi at-taharatu shartun fi sihhatiha aw fi istibahatiha a cikin sanin abubuwan da wannan tsarki sharadi ne wajen ingancin su sharaɗi ne wajen su inganta ko kuma a wajen soyar da su na'am to mu dauke za mu dauke yanzu kaga ya kawo mana shi a jumlatan yanzu ya kawo mana shi bit tafsi. wato fa'idar a menene fa'idar al'ijimal ba da tafsi? a tafsil ba da al'ijimal eh, wato kusantarwa ne na kyautata fahimta don ka tsaya ka suranta abu yanda yake to sai kuma ka shiga cikin loko yanzu ko gida ne ai ya kamata in zaka sai gida ka gan shi daga waje ka gan shi daga waje ka ga kamarsa to sannan sai ka shiga ka ga ɗakunan ka ga hanyoyin da sauransu na'am الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها بابي نفرقو أتكين سنن تركي وند ونن تركين wato badali ne ma'ana maimako ne a gare ta a gare shi malamai sun yi ittifaki na'am malamai sun yi haɗu akan cewa wannan tsarki iya badalin min taharati sughra badali ce mai makoci ga at-taharatu sughra karamin tsarki fil kubra karamin tsarki an san karamin tsarki shine wanda ake dauke shi da ni da alwala to sun yi ittifaki cewa taimama maimakon alwala ce wannan babu sabani akai na'am واختلفوا في الكبرى أما سنجي ساباني في الكبرى أتكين ببان تركي ببان تركي babban tsarki shine wanda ake dauke shi ake dauke babban kari da shi na'am faruya an umara wa ibn mas'ud an ruwaito daga umar da ibn mas'ud annahuma kana la yarayaniha badalan min al-kubra cewa su sun kasance ba sa ganin taimama tana tsayawa a maimakon wato babban tsarki wa Aliyu aliyun wa ghayruhu sahaba aliyu kuma ra'ziyallahu anhu da waninsa daga cikin sahabbai yarawna anna tayammuma yakunu badalan min as-sahara al-kubra suna gani cewa tayammuma tana kasancewa badali a mai maimako ga tsarki mafi girma wa bihi qala ammatul fuqaha daga shi da wannan magana ne kuma wato kusan ilahirin malamai suka tafi akan sa wasababu fi ikhtilafihim to menene dalilin wannan sabani tun da wannan sabani kusan sabani ne wanda yake ya kare amma dai dan dai kasancewa an yi shi ake ambaton sa mm. al al warid fi ayati tayammum da yasa suka yi wannan sabani fuska da take zuwa a wajen ayat fuskar fassara a cikin ayat tayammum وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنوب كما سبب نبيو شيني تشيوا hadisai da suka zo akan yin taimama ga janaba bata inganta ba a wajensu a wajensu waɗannan sahabbai da suka ce ba a taimama ba ta taimama ba ta zamantowa badali ga at-taharatul kubra amma al-ihtimal al-warid saboda ka kunga nawa ne sababul istilaf din kenan guda biyu ba wai kawai ya koma ya zuwa ga fahimtar aya ba ne akwai kuma batun a tabbatar inganci ko rashin ingancin hadisai Na amma al-ihtimal al da fil aya na farko wato al-ihtimal fuskar fassara da ta zo a cikin wannan aya Fali anna قوله ta'ala. saboda fadin Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sai ba ku samu ruwa ba to ku yi taimama يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على الموجز حدثا أصغر فقط زي إيه أوكن شوار ونم ضمير na فلم تجدوا ma'an فلم تجدوا الضمير yana komawa ya zuwa ga almuhdith wanda ya yi hadasi ya samu kari kari wanda yake karami kadai wa in kuntum marba ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا to suka ce duk wannan ana magana ne akan mai alhadathul asghar halla masumun nisa halla masumun nisa sun dauke shi akan taba mace ne yasa suka ce allamsu ai naqid shi suka ce abinda suka ce wannan ayar ta kunshi wato الأحداث والأسباب الأحداث والأسباب الأحداث سني وإن كنتم أو, أو جاء أحد منكم من الغالب الأسباب أو لامستم النساء نعم su وإن كنتم in على سفر ونشيني بيان أزرق amma bayanin a tsahara da take zaman tawa badal dinta shine a wajen a minkum min al aula masu la muslimun nisa na'am wa yahtamil an ya'uda alayhima ma'an kuma zai iya daukan cewar damirin zai koma gare su ne gabaki daya alayhima akan me al-hadathul al akbar walhadasul Asgar asghar zuwa gare su gabaki daya lakin man kanat almulamasatu indahu fil ayati aljima' amma duk wanda yake almulamasa shafan juna ga mace a wajensa a cikin wannan ayar ta ma'anarta shine saduwa da iyali wal azharu annahu a'idun alayhima ma'an to abin da yake shi mafi bayyana ta fuskar fassara shine cewa bamirin yana komawa gare su su biyu ko eh waƙad ya kunu shi ne zahir a ce ya dace da balagar alƙur'ani a yi tambihi a kan wato ƙaramin tsarki da babban tsarki na'am Wa waman karfin mulamasa su inda huhiyar lamsu biliyar wanda kuma a wajensa almulamasa shafa a wajensa shi ne shafa da hannu a ani ƙaunahu ta'ala a ni fi ƙaunihi ni a cikin tawa أعني في قوله تعالى إنا نفن أتكين فتن الله تعالى أعني في قوله يوى في قوله في من أولى يا في معنى a فضل الله تعالى أولى مستم النساء أولى مستم النساء فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على الموجس حدثا أصغر فقط to abin da yake mafi bayyana abin da yake mafi zahiri a wajensa shine abdamir lamirin yana komawa ya zuwa ga wanda ya hadasi hadasun asfar wanda ya samu kare ta hannu adh-dhamair inma yuhmalu abadan awjuha ala aqrab mazkur domin ka'ida shine cewa domin su dama'ir sun kasance koyaushe ana ɗaukan komawarsu da suke yi ya zuwa ga mafi kusancin abin da aka ambata abdamir da udu ila aqrabi mazkur na'am illa an yuqaddara fil ayati taqdiman wa ta'khiran to sai dai za a kaddara taqdim wa ta'khir a cikin ayar an gabatar an kuma jinkintar hatta kuna taqdiruha hakaza har sai ya zamanto taqdirin ayar shine haka ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salah أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء إيه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وكاجن كده أشياء إن ذا أي أبيس ترتيب النفس وإن ذا أبيس ترتيب sai ya zama to mai kenan wata fuska za a ɗauka littafin wata afir kaga farkon ayar ga baki ɗaya ya yi bayani akan alwala akan alhadatul asgar kenan wannan kuma a wa in kuntum junuban ya yayi maganar wanka to sai ya zama to amma shi ma wannan ihtimal din duk yana nan wa in kuntum marba'a ala safarin falam tajidu ma'an to shi kuma zai koma ya zuwa ga me zai koma ya zuwa ga a shi Alhadatul asgar ko ko alhadathul ko alaihi ma ko ko ala alhadatul asgar wanda aka fara magana sa a cikin aya alaihi ma tunda an ce gawa in kuntum junuban fatahharu na'am wa mithlu hada laysa yanbaghi an yusara ilayhi illa bi dalil irin wannan baya kamata a tafiya zuwa gare shi sai da dalili فإن التقديم والتأخير مجاز دون التقديم والتأخير مجاز مجاز ne in akai wannan shi don nau'i ne na majaz na magana da majaz wa hamlul kalami ala alhaqiqati aula daukan zance a bisa haƙiƙanin ma'anarsa shine yafi cancanta min hamlihi ala bisa daukan sa akan ma'anarsa ta majaz وقد يظن أن في الآية شيئا يكتبي تقديما وتأخيرا كما ana iya zaton cewar a cikin ayar akwai wani abu da yake hukunta dole a samu wato takdim da ta'khir gabatarwa da jinkirtarwa wawa anna hamlaha ala tartibiha do shine cewar in ka dauki ayar a bisa tartibinta yujibu anna al-marad wa safara hadathan zai wajabta kan cewar rashin lafiya da tafiya su ma suna daga cikin abin da suke warware alwala tunda an cewa in kuntum marda ko aw ala safarin eh an sanya su a cikin shar a cikin jumlar sharadi saboda haka an hada su tare da al'adas kenan su ma sun to hadafi ne kenan lakin hada la ta ilai amma wannan ba a bukatar sa idan kaddarta au idan ka kaddara au a nan wajen bi ma'ana waw bi ma'anar waw da ma'anar waw wa in kuntum marba au ala safarin sai bi a dauke shi da ma'anar waw wa ala safari eh wazalika mawjudun fi kalam al-arab wannan ko ana samun sa a cikin zancen larabawa da yawa a cikin kwatankwaci misali a cikin maganar mawaki wa kana siyani alla yasrahu ni'aman na'aman na'aman na'am aw yasrahu biha wa barrat as-suhu sarhu sarhu ni eh, sarhu ni kuma nan asuhu na'am asuhu ga wannan baitin na'am asuhu ne ko asarhu ta caji wagbarrati suhu الصوح بالواو وغبرت الصوح مثلا وغبرت الصوح na'am yace wa kana siyani Allah yasrahu na'aman kuma duk da ne a wajen su kan basu je sun yi kiwo sun kai dabbobin su kiwo sun fitar da su ba wato awakin su aw yasrahuhu biha ko kuma ma wato su kai su kiwon a lokacin saboda fari ne ake yi saboda ko sun fita da su ko ba su fita da su ba ba su samu wani abu ba warbarrati suhu ya zama to farfajiyar gidan ya zamanto ta buɗe da kura saboda ba inda za su je an bar su a nan ita kai komo a cikin farfajiyar gida ba a fitar da su ba eh, to shahid a nan ya ce domin a larabci abinda ake cewa siyan zaidun wa amrun zaidun da amrun siyani daidai ne ba a cewa zaidun a amrun wa huwa ahadul asbab to ka gani wato a nan wajen au dinnan bi ma'ana au yasrahuhu dinnan bi ma'ana wa yasrahuhu hmm. wato duk daidai ne ko ma su ki kai dabbobin su kiwo ko ma su sanya su a nan wajen a a a su kiwo a nan sahar gida duk ɗaya ne a gare su domin shekara ce ta fari in ma sun fita da su ba za a samu wani abinci ba وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسألة to wannan ishe ɗaya daga cikin dalilan da suka wajabta sabani a cikin wannan mas'ala wa amma khiyabun fil athar amma sabanun su a cikin al'asar a cikin hadisai allati waradat fi hadha al ma'na wanda suka zo a cikin wannan ma'ana bayyinun to wannan abu ne wanda yake bayyananne mimma akhrajahu al-bukhari wa muslim bayyananne daga abinda bukhari da muslim suka fitar da shi anna rajulan ata umar radiyallahu anhu cewa wani mutum ya zo wajen umar radiyallahu sai ya ce ajnabtu falam ajid kuma ban samu ruwa ba faqala sai umar ya ce kada kai sallah sai ammar ya ce amma ya amiral mu'minina shin baka tuna ba ya amiral mu'minin yayin da dani da kai a cikin wato wata jama'a ta mayaka da suka fidda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su kai hari fa ajanabna sai muka yi janaba najid sai ba mu samu ruwa ba fa amma anta amma kai tusalli ba kai sallah ba wa amma ana ni kuwa fatama'attu sai ne burgima a cikin turbaya na yi sallah فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النب صلى الله عليه وسلم يتي إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك thumma tanfukha fihima ai abinda abinda zai abinda zai kasance wadatacce a gare ka shine ka buga hannayenka wato da ƙasa sannan ka hura a cikin su thumma tamsaha bihima wajhak sannan ka shafa fuskarka da tafukan hannunka guda biyu da su sai umar ya ce ka ji tsoron Allah ya amma sai ya ce idan ka so ba zan gaya ma kowa wannan hadisi ba zan yi ba zan zanta da wannan hadisin ba zan yi shiru da bakina a wata riwayoyin cewa umar ya ce masa za mu jibinta maka kai abinda ka jibinta ma kanka kai abinda ka dauka to shi nan ka je kai ka tuna wannan ni dai ban tuna ba na'am mm. imam muslim kuma ya fitar da hadisi daga shaqiq ya ce kuntu jalisan ma abdullahi bin mas'ud ina zaune tare da abdullahi bin mas'ud abu wa'il kenan shaqiq shaqiq ibn salama eh? eh, shaqiq ibn salama abu wa'il wa abi musa ina zaune tare da abdullahi bin mas'ud da abu musa Al'ashari. ashari abu musa sai abu musa ya ce ya ba abdurrahman abdullahi ya gama kiran sallah ko na'am to mun gani a cikin hadisin farko hadisin ammar kun ga ya tabbatar da ni taimama gami janaba taimama gami janaba saboda haka kenan kun ga a wato a taharar da ake gusar da ita da wannan taharar take zamantowa badari a gare ta za ta iya zamantowa a tsaharar sulkubra ko to su wannan sabanin shine Umar bai ba Umar bai ba na'am ko da yake ba wai bai ba ne ma shi dai bai sakankance ba bai gamsu ba shi yasa ya ce masa nuwalli kama ta wallaita na'am shi dai ba zai je wannan ba na'am كي نبيو وخرج مسلم وخرج مسلم muslim ya fitar da hadisi daga shafiq ibn salama ya ce na kasance ina zaune tare da abdullahi ibn mas'ud da abi musa al-ash'ari sai abu musa ya ce ya aba abdurrahman alkunyar abdullahi ibn mas'ud kenan ka bani labari da a ce wani mutum ya yi janaba har wata ɗaya bai samu ruwa ba ya zai yi da sallah faƙala abdullahi da abi musa sai abdullahi ya ce ma abu musa ba zai tayammama ba ko da ya dauki wata ɗaya ba shi da ruwa faƙala abu musa sai abu musa ya ce sai kaifa ya da wannan ayat da take cikin suratul ma'ida falam tajidu ma'an fatayammam falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce law rukhsita lahum fi hadhihi da za'i musu ruksa da za a yi rusa a gare su a cikin wannan ayar la'aushaka idza da alaihim alma'u an yatayammam da wallahi ya kusata idan ma ruwa yayi musu sanyi sai su je su taimama da doron kasa abu musa li abdullah sai abu musa ya ce ma abdullah alam tasma li qawli ammar to shin baka ji magana fadin ammar ba wa zakara lahu alhadith almutaqaddim sai ambata masa hadisin da ya gabata qala abdullah sai abdullah ya ce masa alam tara umar lam yaqna li qawli ammar to baka gan cewa umar bai gamsu da magana ammar ba hmm? shine wajihin shine wajihin wato a kin karbar wannan na'am sai dai mafiya yawan malamai suna gani cewa wannan abu fa ya tabbata daga hadisin ammar da kuma hadisin imran bin husayn bukhari ya fitar da dukkan hadisan su su biyu da kuma cewa mantuwar umar ba mai tasiri bace a cikin wajabcin yin aiki da hadisin ammar domin man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz tayammum سننكم junubi wal فإنهم bi umumi qawlihi alayhi salatu والحائض بأمور قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض sun kafa hujja da halarcin yin janaba ga mai haila da halarcin yin taimama ga mai janaba da mai haila da wato faɗin annab sallallahu alaihi wasallam wanda ya haɗa komai wanda ya hada dukkan wato masu karamin dukkan masu da ya hada dukkan masu kare hmm. ya ce an sanya ƙasa ta zamanto wurin sallah a gare ni da kuma a tsarki to kaga tsarki ya hada dukkan nau'in tsarki wannan umum ne hmm. na'am wa mahadisin hadisu imran bin husayn to amma hadisin imran bin husayn shine cewa manzon Allah sallallahu ya ga wani mutum ya keɓe lam yusallima al tare da jama'a ba sai ya ce ya ya wani amma ya an shin bai ishe ka bane kai sallah tare da jama'a sai ya ce ya rasulallah. ya janabatu janaba ce ta same ni wala ma'a ko babu ruwa da zan yi wanka da shi sai annabi alaihi salatu wassalam sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce alayka bis to ina horonka da doron kasa domin zai ishe ka domin wato kasa za ta ishe ka kaga wannan nassi ne fi mahallin niza هذا الاحتمال تو saboda wannan bugiran wannan sabani ne sai suka yi sabani hal man laysa indahu ma'un shin wanda ba shi da ruwa an yatsa ahalahu ya halatta a gare shi ya taki iyalinsa am la ya tauha ko kuma ba zai taki iyalin nasa ba man jawul ina nufin wanda yake halatta mata yake halatta taimama ga mai janaba wanda yake halattawa haka sai ce to me zai hana wanda ko yake cewa ba zai yi ba to sai ce tunda ba zai yi abin da zai hana shi sallah ba sau da aka ce ba zai inda ya san ba shi da ruwa to ba zai take iyalinsa ba a sai ya haƙuri ya fi me? awo ina ka samu wannan mazaba? eh? Ah, to taimama fa a ah, ah, taimama fa wannan fa akan waɗanda suke ana magana ne waɗanda suke a a waɗanda suke halatta a yi taimama ga mai janaba ko da ke gaskiya ya yi tafri'inta ne akan wannan mas'alar amma hakikatan ba akan wannan mas'alar ba ne suka yi saɓani kan mas'alar wujubi talab ne mm. cewar shin ya ba mutum ya tashi a kowace sallah sai ya nemi ruwa kafin ya makarsa hukuncin taimama ko kuwa bai halatta ko ba wajibi ba ne idan mutum ya san cewar ba a wajabta masa ya tashi ya taimama ya tsarki sai da lokacin sallah ya shiga kaga ba zai haramta ma mutum ya sadu da iyalinsa ba tun da khitab bai fuskance shi ba ya yi wallabi na manu idan kuntum ila sala shi bai shiga cikin wannan ba ai sai idan ya zama ya shiga lokacin sallah ne shine yake waje ba ya tashi ya nemi abin da zai yi alwala da shi in bai samu ba kuma ya taimama saboda haka babu abinda zai hana shi wanda kuma ya ce wannan am ne kan cewar ai a umarnin ya hada ba wai sai lokacin sallah ya shiga ba hmm? ba sai lokacin sallah ya shiga ba sai ce to kenan kaga wanda ya san cewar ba shi da ruwa bai halatta ya kusanci iyalinsa ba tunda ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib hmm. a ah, to amma wannan ai wannan masaba ce da'ifa za mu gani amma dai ni dai ina ganin ya shi ya gina ta akan wannan amma gaskiya ba akan ta ne ba akan wannan sabanin ne na masabar Umar na masabar cewa shin mai janaba yana taimama ko baya taimama ba akan wannan bane to ai sai mu tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta